babun fi dawa'ir riya'i wa tariqati mu'alajati qalbi fihi wannan babin ina mana mana dawa'ir maganin riya abubuwa ke kawar da riya sun kuke shi wa tariqati mu'alajati qalbi fihi da hanyar magance riya a zuci ana jinyar riyar tun da riyar wani ciwo ne da wuyan magani likita bai iya maganin ciwon riyar je ka zama likita ya ce likita sun yake damuna na rasa yadda zan yi maganin sa ka taimake ni dai da wace ta kaba nuri sai dai Allah ya taimake likita dama can malamin ina malamin addini ne sai je maka iya akwai maganin sa amma ba allura ba ce ba shi ba a tsara ruwa saboda riyar wannan wani ciwo ne ga inda maganin sa yake ga inda maganin sa yake shi ka maka je ka ci gaba da kaza ka ci gaba da kaza amma sai woyi kwayoyi ruwa da maganin riya wannan maganin riya na wurin annabawa wannan maganin riya yana wurin babban likitan Allah Eh, wani na cewa baka ga likita ba yace a likita bai ganka ba ce likita ya gani abin ya gani daga nan ku je ka je ya kamata ka ga likita yace a a likita ya gani tun da Allah ya gani ai shi kenan ku gane ni kawai sau da haka nan riya maganin riya wannan ciwo ainihin ainihin sai sai likitan ƙoli wa da mu'alajatil kalbi da yadda ake jinyan zuciya fihi kada a arasta annar riya'a muhbitul a a'mali sai ka sani riya na ɓata ayyuka ko a ce daga cikin riya akwai riyoyin da ke ɓata ayyuka wanda an riga an karanta karatun ta yana nan a ƙwaƙwalwanka da an yi magana za ka ɗaukar kafan ba duka ba ne ba gaba daya wa adabun limakatin lahi riya dalili ne na fushin Allah Sanda Allah na fushi da nariya wa annahu shiriyan nan min al yana daga cikin abubuwan da kan halakar wa man hadha haluhu duk wanda wannan halinsa ne in yi abu sai ya nemi ya sanar ya nuna shi idan yi abu sai ya nemi jama'a su san shi to yana da matsala a rayuwar shi yana da naƙasa a addininsa yana da illa mutumin duk da in yi abu sai ya nemi yadda za a san shi sai ya sanar da abin din to yana da inda a da sa aqida sa ta samu baraka fa jabiru bitashmiri an saqil jidd fi izalatihi wannan kai za ka yi wa kanka shi ne kai za ka yakan bayyana idan ya ta yawa ta kan bayyana sai ka bayyana wace ce wani kaza ta kafa kariya wani kaza da ka faɗi ya kai kaza da ka aikata ya kai don dole sai muna taimaka wa mu a haka to yayi muni to akwai wanda ke matan cikin zuci to kai za ka zauna kai jinya ka san ciyon kan ka san girman wannan jambo naka ka san yadda za ka jiyan shi haka warkar da shi ha Allah taimake ka warkar maka da shi fajadingu cancantacce ne duk kashmiri mutum ya zage damtse an faƙil jiddi fi izalatihi ganin ya kawar da a rayuwar shi wafi mu'alajati makama ne akwai wasu matakai guda biyu da ake ɗauka wajen magance riya akwai matakai guda biyu da waje ba ko ya kamata ya amfani da su wajen magance riya iya ma shi ma tahu eh yana mustamikun hariyun idan kila jadirun bi ma'ana hariyun bil insani an yatashammara ويقوي سائده لأجل أن يزيل هذا الرياء لأن هذا الرياء إذا مات به مات بالمشكلة حتى لأجل ذلك يقول يقول عليه الصلاة والسلام أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر عندما سئل ما هو الشرك الأصغر فأجاب بأنه الرياء لا ينبغي الإنسان أن يموت بالرياء في قلبه يحاول ويسائل الجن حتى يزيل الرياء عن قلبه لأنه مشكلة واضح في معالجتهما مقامان أحدهما في قلع عروقه وجدتم أكل سوينفا تدب لأن جاي كما دوا تجيشيا تقرأ أتو ما تجيشيا كم يسيوي كابو sai kama da kargo amma mu kadai muka bai kargo ka duba yadda yake bajewa bayan mun taɓa zuwa haɗan ku turai yarda su komai wahala ce yau ka fare ka fare ku ja ku sa igiya kina nan ciki akwai sauran wani ko zai ku bi shi ku haƙa ko sare ku ja ɗaya ga wani shi kuma can wurin ɗin sai a haka wuri akan ku turai ɗaya ba haka kake take kan saki jijiyoyin takafa a cikin zuciya sai dai kana da rabo ma za ka iya fahimtar killanta don mutum zai ɗauka ya wani ɗan ba ɗan ƙanƙani ne ba zan nuna aiki na ba ya ba zan nuna gidaje in hmm, ba ka nuna ba mutumin girki amma nan da aka tashi karanta karantawa har dai kana fahimta ka kawo tunanin ka wurin da ka ce hmm, ne ciwon ba ƙaramin mutum ba ce ba saboda kana yi kama da karbo sai wayansa saboda kana wannan mutum na farko dai sai kal'i a rabu cire jijiyoyinsa sai wayansa wa usulihi da asalinsa da usuli da urubu da kudar allati minha in sha'abuhu wanda daga waɗannan yake kasuwa riyan daga waɗannan soyayyu tsiron na sauke in ba an fare shi daga baki da inda zai mutu to malariyar nana nan to wannan sai kai mana bayani ko wasani na biyu sai daf imayar khatsoro minhu da hali ya kawar da abin da ke faɗowa daga gare shi ha ke yanzu. tun da ga in ka kashe sarari ina ran maganin da kuke ke masa ga mazo yan ta ga kone kiyawa rana daya amma sai wani nan domin kaga har doka yar karamar doka in aka girma zon din nan bana zai ci dukan na duka gaba daya yana tsamman ka da shi ina sai ka ga wani tsiro mai kyau ya taso a kulle shi ina ya misali ta zai ta zaka tafowa ka tafo kamar ta ake aka samu ka to haka ainihin ya to nan ta ce ta abin ya zama kayan amfani da garmazon ɗin amma wannan ba garmazon garmazon ba ka kone na sarari kai ka bambace shi to ina nan sai ka samu daman tafiya ka bi saiwa macin ta yanzu kamar kone wani ba zai sake zuwa daga wurin ya sake shiga ba yanzu ka bar baki na ciki kike ne ba ka kakule shi daga inda yake tsirowa yake da sama na sama duk ka babbake shi فالمقام الأول matsayi na farko ce ilam ka sani anna aslar riya tushen riya sun musiba kun kallo gaban حب الجاه والمنزلة duk inda za ka da za ka rabu da riya ba sai ka tumɓuke wa'annan neman girma son girma da son matsayi duk mai son girma mai son matsayi ba zai daina ba maganin ya maganu sai da abu yana da wuyan sha shi ne da bukatar iliminsa har kana son ka zama wani abu kana da wani abin nan kana son a girmama ka kana son matsayi to tabbas ko ba ka rabuwa da riya da riya za ka mutu hmm? da riya shiru kullum karatunmu du'a'inmu Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittibahu hadha huwa al-haqq yanzu ne ya rage ittibahu shi ya rage mana amin ya Allah Allah yadda ka ganar da mu wannan ya laka taimake mu mu bi wannan abu amma ku mu dage mu danna har kana neman jahi da manzilatu to da kai da riya kun kulla da ke za ka mutu idan kana son ka bincike ka ɗaɗɗake ciwon riya to ka rabu da neman girma ba ka yi hmm? Eh. Eh. Eh. Duk ɗaya ne, ai kasar gidan shi ma ba kana mulkin su ne ba mulkin kai babba ne kana mulki ne inda shari'a ta baka ba ga wani lokaci ba a gidanka an haka ne sai ga yaro karami ya zo ya fata ba ka sake sa barna ka kawo shi me girma ne haka nan ka ɗauki girma ai bakarul haƙƙi eh? ko a gidanka dole kana shugabanci idan kana shugabanci ko na gidanka ko na jama'a sai an san kai shugabanci wanda ke maka gani gani a shugabanci ka ga yana maka kallon kallo to dole ka ji suluncinsa duk in ba haka ba wanda zai hana maka gudanar da abin da gudanar duk abin da za ka gina zai rufa. shi to sai ko in gana kai ne daurin ko ne ne wurin. dole sai ka gwada maka ne wannan ba neman girma ne ba yadda aikin ka zai tafi ne a gidanka kai fuskanci ba wani ne ma kallon kallon to dole ka ji suluncinsa inda kake mulki kan ga wani na ma zai hana wa ruwa gudu da faransa dole kai disiplin din sa a duk inda aka baka shugabanci to dama za a baka shugabanci to da fa in na aiki a cikin kaza a fada min ƙa'idojin yadda ake so ka da shugabanci sai kenan ga ƙa'ida ga ƙa'ida har ta to shi kenan daga nan kuwa duk wanda zai ce zai kalan da kai dole ba za a ga shugaba ba kan ga annabi cewa yace wanda ibi shugaba na ya bi ni wanda ibi ni ya bi Allah wanda ya saɓawa wanda na tsora shi to ya saɓa min wanda ya saɓa min ya wa Allah to kaga ai shugabanci layin shugabanci wani abu ne wanda ke abin nan tilas sun an baka shugabanci har ka ga lokacin da aka tsara ka na ma kallon du'ahu sai ka ce to shi ke nan ka matsayin ka kuwa dole ka ke shi don in ba ka ba lamarin ka ba zai tafi ba ba a shugaba biyu wannan na zafarwa wannan na zafarwa wannan zai na hudanci wannan zai a da yan gano a aka nada in kuma haka ba sai ka lallabe ka ba wannan hakuri ka ba wancan hakuri karshen da je ka kare munafuki, munafuki munafuki. da kai munafuki, bai sun yi baki asalin munafuki ka ba ka san kai baki yanzu kai ganin ka za a kai min kormoto yanzu kai ganin ka za a kai min kormoto ka zama munafiki wannan zai ne zai ce wannan zai ce masa mai dace a gaskiya kana da kokari sai dai ba ta yana kaza ba dan can yi shi ma ka ce masa bai kamata ya maka ba ya kamata to kai munafiki ne mayan gaskiya na zuwa zuwa da baka da gaskiya ka za'i kamata kai yi da daɗin ji amma ka za'i an kuma haka ba je ka yi abin da za ka yi suka matsa ma ɗauki kansu kuma jan su sau da ka haka hubbul jahil misali ai kaman kullum ana maganan girma da zama mutane kan ɗauki kila jahun ba zamu ne ba ma ba kamar yadda aka ce wani aka ce masa duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba hankalinsa ya tashi so ba koyewa ya tafi manzan Allah ce ya rasulallah mutum na son ya zama takalminsa mai kyau yana son ya zama rigarsa mai kyau yana sai samu jikinsa tsakar wani lokaci kashi kuma ga abin da aka da ce ayya ba shi ne girman kai ba ai Allah kyakkyawa na ya hibbul jama'a girman kai shi ne cikin gaskiya a faɗa ma gaskiya ka ce wannan yaushe ya zo a faɗa ma gaskiya ka ce shi kuma waye shi shi ne girman kai da raina mutane amma ba wannan ne ba magana ta yi kama da irin wannan da idan fasala go idan mutum har ya iya tumɓuke wannan kotofin raja ila salafati usulin ainihin sai ya dawo kaga an cire gaba ɗaya wannan ainihin hubbul jahi wal manzila kusan ta akidi ne ma abu ne daga nan in ya tumɓuke wannan girman nan to zai koma akwai abu da ya rage masa wa hiya hubbu ladati alhamdi go daga nan yana san a masa don ka daina neman girma yana nan go ba ka neman girma amma kana son a dinga ce wane kenan ku ji magana nan da kyau wanda karanta irin wani abu muna wuce shi da isa lokacin an zama wata zan ce ce kai nan ba kamata a fara taban wata ka son a yaba ma duk ne son a yaba masa yana cikin haɗari ai mun yi kokari mu har yanzu ba a yaba mana ba kuna da matsaloli akwai nau'in ce tare da ku akwai nau'in son juna a wurin ku yabo an kun yi ra'aya muku imanu fa sayar Allahu amalakum Randa Allah ya ga aikin ku shi zai sa a yaba muku sai ya ka da mutane ba abin da kuka yi amma ba za ku yi aikin ku kalli aikin ku to shi kana mu ai mun yi. har da gani ne mun fi zuwa nan ai mu ai mun yi kaza mu ai muna da kaza mu ai muna da kaza ga shi su can ake yabawa su ko wa'ancan ba ce suna da kaza ba aikin kawai suke tukuru kuma ku aikin tukuru habbu laddatul hamdi wàlfinaaru min alam dambi ne biyu kenan ko gudu daga raɗaɗɗen zargi dole sai mutu ya yi maganin wa'in nan ya koma musu ka zama ku gudu a ɓata shi ya ɗan goyi bayan karya wai saboda da a ɓata shi wannan cewa san yadda zamu da shi ba kuma da hanyar magance shi ne gaskiya ne to a faɗi ma abin za a faɗi ba an kai ta amma zai mutu da jin tsoron mutane kasu ce kaza don haka ya yadda ya zama tare da makaryaci to sai mutum ya magance wannan ya dawo ina wa qur'i fi ma fi aidin nasu sannan kwaɗayin abin da ke hannun mutane don kwaɗayin abin da ke hannun mutane shi kan sa mutum nan ma ya zauna da riya domin zai dinga yin abun yadda za su gani su yi masa ko yadda in yi kaza din nan za su kawo taimako za su taimaka masa za su yi menene don haka yana kokari ya bayyana kujuba kujubansa kara kainansa don a gani a dinga taimakon ba a tsayin abin da ke hannun su. ciwo ne wancan an cire ciwon amma ko sauran jambuna a ƙarƙashin ciwon ya mutu tutan an cire amma wa'annan ko suna iya halaka mutum suna iya mayar da mutum ba ka san girma amma kana son ne a yaje ka kana son kada a dinga ka kana tsoron kenan za a ce ku kana kwaɗayin mutane su dinga baka abin hannunsu amaya ya wannan mutum bai faɗi ya ce ya fito ne duk da wasu na rufe ido su faɗi mai zai ce to ne ina son ku yi ni ne ni ina son ku daina lalge na ku dinga ɗauka da mutumin kirki ni ina son ku dinga bani abin hannunku tun da ni mutumin kirki ne to ka zuka dole ka dinga nuna musu na yi kuska ku ji wa'annan dambuna da kyau لذة العمد والفرار من ألم الذنب كم فارا بكين بلندن وذكرا والطمع فيما في أيدي نافي هاي دولة بايجين بكين يا كاكرا بكين ما نعم، هو كاي بكين أنا ها ماشي إيه فرارو eh yawwa alhamdulillah ka gane shi kenan na na gode wa Allah ai eh, muna cikin sa da dama ba ma sau mai baki eh ka sa yana masallaci da daina maganan wasu yan cikin kinkilau ko yan tudun wada ko yan angoya a mu na nan cikin ba ma san mai baki da mudu a cikin mu ko ya tashi a gaban shi sai goyi bayan shi wallahi yadda aka yi maka ba kyauta ba eh, yadda aka yi na ba kyauta ba eh abin da kai ai bai kai ai maka haka ba to haka Hmm. Hey. Eh. in an magana ta taso ba an shiru a ce kawai fa kai maka shiru amma aka taso ana ce a to saboda ka azalumi ne aka maka hukunci ba za ka fito kike ka ga annin da ta wanda ba ka da gaskiya ai da abin da ka abin da kai ko wasu zaurin sa mutumin nan bai da gaskiya da abin da ya ga abin da yi dole ka fito ka da wannan ko aka zo da matsala ka ce kana ga gaskiya ba ka da gaskiya inda bai kamata yi haka ba ko da lakan kayan ka na masa sa balle ka yi masallaci to haka hmm. ha matsayi tushe ne me neman matsayi a wani abu ke nema duk mai neman matsayi yana sa dinga yawan shi ne ko yana so ka a dinga zarginsa yana son a dinga bashi ka gane ko neman matsayi ya tattara su ne to amma guda ɗaya neman yi shi ka gane sa yake daga inda mutum ya daina neman matsayi to wa'annan sai ya bi su guda guda ya magance su wancan na wata tushe ne ina fata gafe su to haka wai shahadu ne zanuka wa'annan ka an ga masu ga ciwukan da don dama tashkisin ciwon ga ciwon kashi abin nan da asalin tushen a tabbake shi da ciwukan kuma da inda jijiyoyin suka bari wai shahadu ne zanuka ma fi sahihaini من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله a ra'aitar rajula ba ni labari ba ni amsa wannan tun da ta ah, wa rajula mutum ne katilu shaja'a yana yaƙi nan jaruntaka kada ka ce za ka tafi wurin yaƙi wurin yaƙi ko da aiki mutum ya ce fafa a tsawon mahalarci bai san ya gani ba wa yuqatilu hamiyya ina yaƙin kishi don kishin kabilarsa ko da zama kan kana aiki saboda kishin masallacin ku yafi kowane masallaci ba babin gasa ba in gasa ne ana yin gasa katilu kuriya a wancan yana faɗa don a gani a ga jarumtakarsa fa ne ka fi a wa'ina wa ake yi don Allah dan su galibanin jarumi in yana jarunta kasa ba da damu da kwakwata ko kawai ina hadari ya shiga ciki mai kishi kawai shi yana ganin sa kafansu wancan kuɗi na yi ne don jama'a su duba irin abin da ike wa jama'a a nan waye fi sabilillahi فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في fi الله Mutum da ya tsaya yaƙi ko ya tsaya ya aiki tuko litakuna kalimatun lahi al don kalma Allah ta sauƙaƙa wanda ya tsaya yana koyarwa don ilimin addinin musulunci ya wasu don al'umma su faɗaɗa daga cikin jahincin da suke ciki wannan kawai shi ne hamdasa shi ne burinsa a karantar wanda ake shi ne burinsa a wa'azin da suke an shiga wani hali shi wannan layi zai ɗauka yana son ya sauke wannan wa kowa fi sabbila ai kaga ba zama ga wani shi bari dan koyar haka koya an samu kuɗin eh zai je biya a'a wacce tana koyarwa ne ta sami kuɗin kaga irin su sabulu irin su menene yan ƙanana ƙananan abubuwa kaga wannan yar koyarwa sai ta hada sai mutum ya biya wa kansa bukata ba sai ya je wajen mijinsa ba wanda ba dan Allah take koyarwa ba saboda wannan ta samu yi mata maganin sabulu maganin lalle su yan ƙanana ƙananan abubuwa maimakon ka je kana tambayan miji kaga kai ma kana da shi sai ka samu ka gudanar هذا ليس في سبيل الله wanda kike koyarwa kawai domin addinin musulunci ya ɗaukaka don a tsare wannan karatu mutum ya a tsare wannan ilimi da ta koya wa wasu waɗanda za su isar da labari don a gyara abin da za a gyara akwai wani karatun sai dai ka yi shi don a isar da shi ba ka neman yabo ba ka neman kafa aiki kake fafa ba ka kallon ko a yabe ka ko a yi mai kai kawai burin ka addini nan ya so waɗanda suke kafuwa kafuwa fi fi sabilillahi in kuma haka ma dubobin ka kake bauta rawahu bukhari da muslim fa ma'ana qawluhu ma'anan faɗin aiki. يقاتل شجاعة أي ليذكر ليذكر ويحمد don a yi labarinsa a ci gaba da yabonsa wa ma'ana kawo ya katilu habiyya ai ya anifu an ya tsahara ai ya zamma yana gudun kada a barkwace shi kada a gargajiya, a ba ko wa ma'ana riya'an ai li yara makanahu don ya nuna matsayin ƙasarsa da haka huwa laddatul jahi wannan ai jin daɗin jahun can ne wal mazila fi qulubi ya ya sawa kala yashtahi da yitsawo مدوافة الأمور